واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين. ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عظيمة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا يمت الله شابكوي جوة ترى وتر رمضان sha shida ga watan bakwai watan ramadan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda sai daidai da 17 ga watan hudu watan afrilu kalandar bashi shekara 2021 allah ya sake haɗa ma wannan masallaci da ke nan town hall cikin garin sunaja karamar hukumar sulaja a jihar Niger Najeriya domin dola da ga muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin sura ta bakwai a jerin surorin alkur'ani daga sama ta talatin da tara asalin saukar alkur'ani ta ce surar al'ara karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta 136 yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 137 الله ya يخام ذلك نعم الله dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وما التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نعم yan uwa kisa bi annabi Musa ta dora daga yadda muka tsaya a jiya mun ji Allah subhanahu wata'ala ya jarabu banu Isra'il ko ya jarabu Fir'auna da mutanensa da abubuwa da yawa karshe ya kama su da wata azaba suka ce annabi Musa ya roƙar musu Allah in har Allah ya roƙa ya yi musu wannan azaba za su yi imani kuma bayan nan za su saki banu Isra'il su daina azabtar da su da aka yi musu azaba sai suka warware alkawari Allah subhanahu wa ala sai musu intiqami in kama su sakamakon abin da suka aika da wata azaba ta ba kuma Allah subhanahu wa ala ainihin wato a wannan karan sai jefa su a cikin kogi gaba ɗayansu shi fir'auna da mutanensu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi fir'aunan da mutanen su sun fita sun ga annabi musa da nasa mutane dan akwai usulul hasan da aka amfani da shi jiya saboda lokaci shi sa ba bayani ba usulul hasan wato an saka ce gissa da an jefa su a ruwa an halakar da su a ruwa bayan wasu abubuwa da suka biyo baya Allah subhanahu ta'ala sai da ya labarta cewa shekar auna kamar yadda Allah ya bada aran rayuwa za a zo sura ta 26 da suratul shu'ara cewa ya wa'awayna ila musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un na'am wa awsala fir'aun fil madad wata'ala bayan wannan abin da ya faru an yaya musu azaba to sai suka koma abin da suke yi ba su imanin ba kuma ba su daina azabtar da bani isra'ila ba to yanzu allah sai ya ɗauki fir'auna da jama'arsa gaba ɗaya zai je halakar da su to sai allah ya yi bayanin ga inda abin ya faru lokacin bayan an gama wannan takaddama wa auhayna ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa a nasiri da ibadi innakum muttabaun cewa ka tafi da daddare ka fita da bayina ma'ana wanda suka yi imani da kai ku fita daga garin misra za a biyo to da gari ya waye an nemi annabi musa da mutanensu sai aka gaba a gansu sai fir'auna ya ji labarin ai guduwa suka yi to arsala fil madain hashimi sai ya tura mutane garuruwa banya-manyan garuruwa cewa a zo a yi gayya a yi taron dangi a zo abin musa da sa a yi musu sukuwar sallah a gama da su to sai aka tattaro mutane da fir'auna da mutanen nasu sai suka bi bayan annabi musa sun yi shiri sosai suka bi su annabi musa ya hau hanyar kogi ko hanyar da ya bi za ta kai su zuwa ga kogi kuma ba su da kayan da za su tsallaka saboda aka sai annabi musa ya yi tsoro ko mutanensa suka ji tsoro suka ce ayya ina da mudrakun fa'atba'u فأتبعوهم مشركين في سكجسوا دهودو ورانا نعم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدرسون كنت تفير وانده يكي أبن هوا بات دريد وانده يكي أقصى saboda haka da suka bi su sai suka iske lamma tara aljam'ani da bangarorin guda biyu bangaren fir'auna da na annabi musa suka hangi juna kala ashabu musa sai mutanen annabi musa suka ce ayya inna la mudrakun nan an cin mana za a kama mu mun gudu ba mu tsira ba to me faru qala kalla na'am inna ma rabbi sayahdi annabi musa alaihi salam yace kalla a'a ku wannan tunani inna ma'i rabbi lalle ubangiji na yana tare da ni sai ya hadi zai kawo mana mafita cikin wannan yanayi na wa auhayna ila musa an idrib asaka al-bahr to فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم Allah yake fa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an yadrib bi asaka al cewa sandan nan zaka daki kogin da ita ina daga da yadda kisan ruwa da ki kogin fanfala ga sai kogin ya tsage gida biyu ka tsawon al'azim sai ga hanya ta tashi kamar a tsakanin manya-manyan duwatsu guda wa nan dutse nan dutse to me faru wa Allahi wa azlam na samman akhari sai muka kusanto da sai muka kusanto da su. Musa wa da Musa da suke tare da shi gaba daya. Abin da ya faru da suka zo bayan mutane na Musa sun shiga cikin kogin inda ya tsage din. fir'auna su na birna ai za su ci musu su kama su to sai ga hanya ta samu sai suka bi su abin eh, wato ideology din shine idan suna cikin kogi ai za su iya cin musu kafin su fitar da su a kafa suke su kuma suna ne suna kan abin hawa saboda haka ko da kogin zai haɗe to sai zai haɗe da su gaba daya saboda haka da suka zo sai Allah ya wani abin nan sai ya hana dabbar dabbobin su a su iya shiga ruwa don su ruwa suke gani ruwan kogi amma su a wanda mai suke gani hanya suke gani amma dabbobin suna ganin halakar irikin saboda haka sai suka ƙi har sai da mutanen da musa suka yi nisa sun kusa fita sannan sai aka nuna dabbobin nan aka ce Allah ya turo wata taguwa sai ta shiga ko godiya sai ta shiga gaban dokin fir'auna sai kaza ta ja zakara sai kaza ta ja zakara kawai dokin nan na fir'auna yana ganin godiyar nan ta shiga ciki ta burazi a ganin ta shiga kawai sai shi ma sai ba zama sai ta sai gaba ɗaya suka shiga sai da suka shiga gaba ɗaya lokacin kuma annabi Musa da mutanensa gaba ɗaya sun tafi to ne ne ne ba mu wa موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين sai muka tserar da Musa da mutanensa gaba ɗaya sannan muka halakar da raguwa su Fir'auna da mutanensa إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله يقول إن في ذلك الآية للي أتشوان أبو آية ولكن أكثر وما كان أكثرهم مؤمنين سيدي يوانشون سبعسوا بإيماني suna gani amma sun ƙiji wa yin na rabbaka lahuwal azizun rahim kuma lalle ubangijinka shine mabuwayi shine mai jin kai da aka buwayarsa ta hana wani ya cin masa jin kansa kuma ya hana bar wani ya cutar da bayansa saboda haka Allah sai tserar da annabi Musa da wanda suka imani da shi to wannan wato ba tsiya ce ta karatun jiya taken karatunmu na bana riko da Allah maganin wayo Allah annabi Musa kun gaisa da sa kalla kuna da san ubangiji zai wulakanta mu zai mika muku waɗanda za su ce da mu ku daina wannan tunanin a'a ba za a yi ba inna ma'i rabbi sayahdi rike ubangiji ka sai ka samu fita daga duk abin da ka samu kanka Allah ka dace da mu to Allah subhanahu wa ta'ala wa awrasna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharik al bayan halakar da fir'auna da tseren da banu isra'il to kuma auratna alqawmal ladina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa sai muka gadar da mutanen da ake raunanarwa a ban kasa ake nuna su ba kowa ne ba wata uwa bace gabashin rana da mafadarta wato Allah ya ba annabi Musa din da mutanen sa mulkin Misra allati barakna fiha wanda muka sa albarka a cikin wasu malamin suka ce kasar misira ake nufi wasu malamin suka ce a kasar misira da kasar sha an gane yanzu aka ba su mulki a waɗannan gurare guda biyu ta yadda nan rana suke faɗo hudowa nan rana take faɗuwa wa rasul al-qawm alladhina kanu yusabbihuna masharik al-ardi wa magarib allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il kyakkyawar kalmar ubangijinka wace ce kalmar nan ta ubangijinka inna la nansuru rusulana na amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wannan ita ce kalmar ubangijinka la nansuru rusulana wallahi sai mun taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wannan alkawari ne na Allah in dai mutane suka tsaya wa gaskiya to shi kuma sai ya taimake su to Allah sai cika wannan alkawarin dama baya cika alkawari sai cika wannan alkawarin da banu Isra'il bai ma sabaru saboda haƙurin da suka yi saboda juriyar da suka yi saboda tsayayyar da suka yi saboda jarinta da suka nuna sun ƙi a ce sun bar Allah saboda wata barazana ta duniya wajen marna ma kane yasnawa fir'aun wa muka halakar da abinda muka dirka ki abinda fir'aun ya kasance yana aikata shi da mutanensa wa haka mm. wa ma kanu ya arishun da ainihin abin da suke yi na eh, nishadi a ban kasa da nuna mulki da nuna isa Allah subhanahu ta'ala duk ita ta rayuwa din su sannan ya kawo waɗanda za su zo su bi Allah su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Musa da Allah ya yi musu su tabbatar da addinin Allah a ban kasa na mallaki وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا kista ta kare yanzu sai kistar kuma shi annabi musa da kuma mutanen yanzu ai mun ga irin ni'imar da aka gudu isra'il ku kun ga badakalar da aka sha da su da ɗawainiya amma bayan haka kuma za su zo yanzu za su zo su fara rigima da annabi musa ya gama rigima da makiyan waje zai zo ya fama da na gida ai kuna tuna ita wannan sura babban abin da take karantarwa ko daga cikin manyan abubuwan da take karantarwa fada tsakanin ƙarya da gaskiya bai kare in ka gama da wannan to wannan zai bude to yanzu ku duba ku ga mutanen nan su aka shigar da su suna gani su suka ce inna la mudraku ne shikenan an cin mana tamu ta kare aka buɗa musu hanya a cikin ruwa suka taka suka wuce wai bayan kuma sun tsallake da su wai kuma sai sannan za su wa Allah gantsara Allah ya ce wa jawar na bi Isra'il ilal bahara muka ƙetare kogi da banu Isra'il fa ta wa ya kufu na ala asnamin lahun sai suka je ga waɗansu mutane wanda suna zaman da ɓaro na bauta ga gumakansu wasu gumaka gare su suna ganin wannan ƙalu suka ce ya Musa ya Musa ilahan sanya mana Allah kama lahum aliha kamar da waɗannan suke da alloli wai su suna da awon suna tauhidi ne fa su waɗannan alloli ne da su da yawa to annabi Musa ya sa musu wani Allah guda daya na gunki wanda za su dinga ganin sa suna bauta kamar inda suka ga waɗannan suna yi annabi Musa ya ce kama lahum aliha qala inna ha ta'ala innakum qaumun tajhalun yace lalle ku mutane ne jahilai wawaye ne ku yanzu Allah da ya tsirar da ku izaka ku a ruwa ya fitar da ku in ai halakar da makiyanku abokan gabanku yanzu da yasa ku shiga da wata masa ba sai an samu wani physical Allah wai wanda kuna ganin sa ga ku gashi inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi lalle waɗannan abinda da suke yi halaka ne abin suke cikinsa halaka ce wa babilun ma kanu ya'malun kuma abin da suke yi barna ne ba addini suke ba ba ibada suke ba kala annabi Musa ya kara yake a gairar Allah ya bige ku ilaha yanzu nan wani Allah zan ne zan muku ya zama abin bauta gare ku wanda za a kafa muku shi a cewa ya gashi kuma kun samu gunki wai shine Allah wa huwa faddalakum ala alalamin alhalin Allah nan shine yafi ta ku akan talikai ma'ana yanzu nan falalar da Allah yi muku kafin ku ce kun ganshi bata ishe ku ku ci gaba da bauta gare shi ba ko da ba ku ganshi ba sai ku ce yanzu ba za ku ci gaba ba sai an nuna muku sai an samu ku shi gashi kuna gani wato yadda da hankali da ya ishe su mm. to amma ina sun same sun developing wani abu mara wato na ba daidai ba a cikin zukatansu da tunaninsu da kwakwalwarsu saboda haka ba za su yarda da gaskiyar da ake gaya musu ba to menene ne ba na kuma? نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله سبحانه وتعالى sai fare musu lissafin nemomi yace ku tuna fa wa iz najjaynakum min ali fir'aun wa iz anjaynakum min ali fir'aun ku tuna yadda muka tserar da ku daga dangin fir'auna ma'ana daga fir'auna da aikin mutanansa. ya somo na kuma su al'azab suna ɗanɗana muku magunyar azaba nuna abu na aku suna kashe ƴaƴanku maza wa nisa aku suna barin ƴaƴanku mata nan ya yastahiyuna wato isti'ara ce yi, an gani ai ba su suke raye da su ban Allah ya ga ba su mutu su ba sai su mutu waɗancan da yake suna kashewa inda Allah ya gada ma sai a je inda za a kashe ba za su mutu ba mm. amma sai ibani majazan suna yi sun kashe wannan sun raye wannan ba wai sun samar da rayuwa a cikinsu ba a'a sun bar rayuwar don babu inda za su yi da ita don mai rayuwar da yadda aka kashe musu ita an fahimta to da haka ainihin wayar da ayyuna bala'u وفي ذلكم بلاء lalle akwai عظيم girma bala'i babba من جرما بلاء ببا akan wani a ce dai a cikin al'ummar ka ba ka da kowa sai mata to ya za a yi wa zai je gona wa zai je kasuwa ko da yake yanzu mata sun dauke gaba ko sun dauke gaba a gona sun dauke gaba a kasuwa Allah ya tsawai Allah ya tsawai maguzanci ke wannan maguzanci tifika in aka ce mata su ne gona mata su ne kasuwa ta an koma maguzanci irin da jahiliyar da saboda a jahiliyar da ita mace ta yarda ta je ta yi duk abin da za ta yi saboda in ta dawo mai gida ya mata bukata shi kuma ya zauna ya huza saboda ya biya bukata wato a da can shi namiji a jahiliyar da an mayar da shi mai aikin biyan bukata ne kawai na sha'awa idan aka ba za ta bashi je gona ba dan kare je gaji ta dawai ka biya mata bukata ba za ta bashi je kasuwa ba dan kar ta je ta gaji idawo e ka je gaji idawo e ka biya mata bukata dan haka ta yadda ta je gona ta yadda ta je kasuwa ta yadda ta je ta yi leburanci kawai ita idan ta dawai biya mata bukata za ta ba shi ki za ta ba shi sha za ta yi masa komai shi kenan to sannan da haka za ku ga a jahiliyar daɗin akwai wata dawa da ake noma sunanta dawar giya ba a yi tuwo da ita dawa ce ta giya kullum mazansu da safa a cikin maye suke kar ma ya tafi wani wani abu saboda haka in ya sha sai dai ya zauna kawai in ta dawo da daddare za ta bukace shi zai biya mata bukata to shi tun da yawi ne yana bacci to kuma zai iya kwana da yi bacci ba sai ta kuma abin da take so to wannan ɗabi'a ce ta maguzanci musulmi mu ji tsoron Allah kar mu koma maguzanci bayan Allah ya fitar da mu daga cikin a ce musulmi ina barin matarsa ko ƴarsa tana zuwa gona musulmi ina barin ƴarsa ko matarsa su ne a kasuwa a je ana ta bugege ne a tsakaninsu da maza wannan ba daidai ba wajibi ne mutane su ɗauki matakan gyara akan irin wannan abubuwa sannan ko kuma maganin ku kenan ku matan san kudin ku na tsiya ke da aka yi ki wanke goma tsomadiyar kawai sai ki zo a yanzu don Allah ba don annabi adam alaihi salam bai zama abin zargi don ya fito daga aljanna ba to don Allah da ya kyauta mana da ya fito daga aljanna eh dan Allah ba dan ba shi ba abin zargi bane dan ya fito daga aljanna dan Allah ya kyauta mana da ya fito daga aljanna da da a aljanna aka yi mu da wannan wahalhalun da ake fama da su ina ro mu da su ai kun ga haka annabi Musa ya ce da shi ko inda Adam ya ta annabi ya bada labari yace da annabi Musa da annabi Adam sun yi jayayya annabi Musa ya ce da annabi Adam Adam ya ce kai Allah ya halice ka da hannunsa in saukar da kai aljannar sa aka yi ma kaza amma yanzu ka fito da mu da muke shan wannan wahala kaza kaza kaza kaza kaza annabi adam bayan annabi musa ya gama sai ce musa ce na ita kai allah izance da kai kai allah yi ma kaza yi ma kaza yi ma kaza yanzu nan za ka zarge ni da abin da allah ya kaddara mun gabanin ya halitta da shekara arba'in kafin ya halice ni da shekara arba'in ya kaddara kasa zan zauna zan yi zama mutum gaji a gidan aljanna amma zan fito ya kaddara mun wannan yanzu za ka zarge ni akan haka abin da Allah ya kaddara mun annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hajja adamu musa sai annabi adam ya kada annabi musa yanzu ke da aka ce zauna a gida komai a tsako a kawo miki a ka'ida kai kuma masu albarka ruwa wannan ruwa in ba a cikin gida yake ba matarka ba za ta fito wajen ta dauka ba wata rana dan samu matsala tsakanin aliyu dan abi talib da fatima Allah ya kara musu yadda, annabi ya je musu sulhu sai raba musu aiki ita duk aikin cikin gida ke zaki kai kuma duk abin da yake na waje ne kai ka yi da haka a gidansa akwai rijiya ita take zangon ruwa fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dokin mijinta a cikin gidan yake ba kofar gida ba ita take sharewa ita ce take yin jajjage ita ce take yin nika duk aikin cikin gida ita take yi har sai da hannunta yi kanta sannan garin ɗaukar ruwa tulu da take ɗora a nan sai da wurin ya yi kaushi a cikin gida ne annabi ya ce aiki cikin gida ita za ka yi shi kuma ne duk abin da ya shafi wani shi yake yi amma yau ku ga yadda muke barin ƴaƴayenmu mata kannayenmu mata matayenmu na aure matanmu na sunna cikin dare wata fita wata na layin ruwa Allah kawai ya jama'a yin farka kada ai mana wa ka cika tashi kada san banza ike ne baro Allah ya ganar da mu to Allah subhanahu wataala tana musu wannan ni'imar da ya musu sannan ya ce wa wa'adina wa wa'adina musa talatina lailatan wa atmamnaha bi ashrin hmm. fatamma miqat fatamma قدرت ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين نعم تو waccan kissa ita ma ta kwanta yanzu hakura ba sai an sa musu Allah ta bi abin ya bi su saboda sun ya ɗarsa a zuciyarsu sai sun yi bautar wani Allah sai an sa musu fizikal Allah wanda gaji suna ganin sa ina ganin su a tunanin su Allah ya ce wa wa'adna Musa na laila muka yi yarjejeniyar haduwa da Annabi Musa akan kwana 30 wa ha bi ashr muka cika kwanaki 30 din nan da guda 10 kwana nawa kenan 30 a tara da 10 kwana nawa kwana to da ka ne a bakar Allah ya ce wa wa'adna Musa salata arba'in wa Musa arba'in laylatan thumma ittakhadhtum ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله يقول وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ku tuna lokacin da muka yi yarjejeniya da annabi musa za mu gana da shi a kwana arba'in kwana arba'in allah ya abin nan amma sai isa shi kwana talatin domin wata hikima da allah ya sani wata annabi musa da sani ba sai aka ce ya azumi na wata guda da ya azumi wata guda da zai je igana da ubangiji subhanahu wataala sai ji bakinsa ina wari ka san mai azumin yana azumi bakinsa wari yake saboda haka sai asuwaki ya kankare bakin igyara sai Allah subhanahu wataala ce, Musa yake na yake warin bakin nan naka ya fi mun kanshin tararan annabi saboda haka kai azumi guda goma ka zo min da wannan warin bakin naka to ga talatin ga kwana goma kwana nawa kenan arba'in wai zuwa adina musa arba'in da mai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la khalufu fa sa'id atyabu inda Allah bi rihil misk warin bakin ne azumi ya fi soyuwa zuwa ga Allah ya fi kanshi a wurin Allah fiye da kanshin turaren albiski da aka wannan warin da bakin ka yake yi duk sanda ka ji ya wari kafin naci wajen roƙon Allah ya fi sauraron a fahimta Allah ya gane da ba Allah ya ce wa na Musa na lailata wa atmamna bi 20 fa tamma miqatu arba'in na laila sai alƙawarin da ubangiji ya tsaga ya shata ya cika kwana arba'in. wa qala Musa ya akhihi Haruna akhlifni fi kauni annabi Musa lokacin da zai tafi sai halifantar da dan uwansa annabi Harun a cikin mutanensa. ya ce ya ɗan kwana harun ka zama khalifa ta a cikin mutane na wa ka yi iya bakin kokarin ka wajen kawo gyara a tsakaninsu wala ta tabi sabilan musiri amma kar ka bi tafarkin batattu waɗanda suke mabarnata waɗanda suke son sai sun kawo tasgaro a cikin addinin allah wato annabi musa ya gane akwai irinsu a cikinsu to me ya faru ولما جاء da موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نعم فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا بارك الله فيك قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين بارك الله فيك الله يسي ولم جاء موسى لميقاتنا لو كتن موسى إذو دنجانا وادمو على القول دمك حدا مسا ko muka shata masa wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai magana da shi qala annabi musa ya ce rabbi arini anzur ilay ya ubangiji ina neman alfarma ta gaba nuna mun kanka in ganka wato da suka yi magana da Allah ya ji dadin zancen Allah sai ya ubangiji nuna kanka in ganka qala Allah ya ce lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin anzur ila aljabal sai dai ido ba zuwa ga wannan dutsen dutsen tura saina fainista karra makanahu zan bayyana a kansa idan na kuranye hijabin haske da yake tsakani na da halittu hasken ita fa dutsen kamar kan allura to idan dutsen inista karra makanahu ya iya tabbata a inda yake to ka duba a kansa fasofa tarari za ka gani falon mata rabbuhu lil jabal lokacin da ubangijinsa ya kuranye ga dutsen wato hasken da isha makance ubangiji Allah idan fura wani abu na hasken aka dan janye labulan na hasken da isa shamaki tsakaninsa da haskensa da bayansa kamar kan allura ya taba dutsen sai dutsen irgargaji itarwa tsaye fashe. wa kharra musa sa'iqa shi kuma annabi musa aka jifa da shi can ya faɗi da ma falamma afaka lokacin da annabi musa ya farfado sai aka je na ta subhana sarki ya tabbata gare ka Sarki ya tabbata gare ka tubtu ilayka na tuba ya Allah na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon masu imani da cewa ba wanda zai iya ganin ka a duniya ido ba zai iya ganin ka ba wanda ya taba ganin Allah bayan Allah babu shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce hijabu hunnu hijabun Allah haske ne yace da zai kuranye wannan hijabun daga bayan sa halittunsa daidai da kan allura la ahraqat subhat wajhi man taha ilayhi basar da duk abin da hasken ya taba sai ya kona shi kamar a kawo wuta ne irin da yake ta obakara ai kaga barna take yi to da ubangiji zai kuranye hasken da yake tsakaninsa da mutane shi Allah haske ne kuma hijabin sa ma haske ne idan baka gane ba kalli wannan fitilin da muke amfani da su menene hasken su da suke kunnawa ko abin da yake nunawa sai ka ce duka da ne ai reflection ne ake samu to wancan gulab din na asali inda shi za a fito da shi yanzu haka ba zai karfin haka ba Allah ya sa kun gane to amma wannan din sai haska abin sai ƙara wa abin haske to da haka ubangiji subhanahu ta'ala haske ne in sha makance haskensa shi ya haske ne kuma haske ne in sha makance shi da haka da haka isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi kaga Allah sai ce ban gan shi ba nurun anna arahu ai Allah haske ne ya zan gan shi yace ra'aytu nuran ni dai kawai na ga to kuma yake hijabu hundur kyamakin sama haske ne to wannan hasken ya gani hasken shamakin ya gani amma ba hasken zatin da aka yau in wani yana zagin mu cewa muna sha manzo Allah bai ga Allah ba wannan shi ta shafa damuwar ta ce mu ba mu da damuwa imanin mu ne mun gaskata annabin mu ne shi yace bai gan shi ba duk duniya ba wanda zai ce da mu ya gan shi bai yadda babu shi tunda shi yace da mu bai gan shi ba kuma wannan ita ce aqidar Abu Bakar Siddiq ita ce aƙidar umarul faruk ita ce aƙidar usmanu dan affan ita ce aƙidar aliyu dan abi talib ita ce aƙidar abu ubaidah ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma ita ce aƙidar az-zubair ibn al-awwam rasulillah ita ce aƙidar sa'd dan abi waqqas ita ce aƙidar sa'id dan zaid ita ce aƙidar abdurrahman dan au ita ce aƙidar talha dan ubaidillah al'asharat mubashsharu na biljanna waɗannan duk ita ce aƙida su ya ku mutum yake ce waɗannan ba sa ƙaunar manzo Allah ko ba sa kare girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai in bangaren soyayya ka koma ka san duk duniya ba wanda yake son manzo Allah kamar na Aisha duk duniya ba mai son su kamar na Aisha shi ma duk duniya ba wanda yake so kamar ta aka tambaye shi ya rasulullahi wai a mutane wa ka fi so sai sai Aisha sai aka ce ya rasu lalla dama ai zance iyali ai ana nufin a waje sai ce to mahaifinta kai mai kin abubakar ka yi asara wallahi ka taɓe kana kin abin da manza Allah yake so ka taɓe mai kin aisha ka yi asara ka shiga uku ka lalace ne ma rantsuwa da Allah ka mutu da wannan aƙidar kai da haɗuwa da manza Allah har abada babu manzo Allah fa da na Aisha suna kan suna kan gara gidan aljanna mu ma da muke son su insha Allah hadda to na Aisha haka tace sai abubuwa guda uku duk wanda yace manzan Allah dingina su zuwa ga manzo Allah kace ku ce ƙarya yake sai na farko wanda duk yace manzan Allah ya san gaibu sai ku ce ƙarya yake annabi bai san gaibu ba ana rama kana gaya mana ayar da take cewa nan ban san gaibu ba la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah wa law kuntu wa law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su' aisha sai ta kafa hujja da wannan aya ta ce abin da ya sa muka ce manzan Allah bai san gaibu ba Allah za mu zo mu tarar da ayar a cikin wannan sura ya ce kul ga ya musu la amliku li nafsi naf'an wala darra ban mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba zan iya jawa kaina amfani ba ba zan iya ijiwa kaina cutarwa ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama ai wajen ya fita ne ya je ba'ifa sai mutanen ta'ifa suka jefe suka yi masa roni wai da ya dawo sai mutanen maka suke sada annabin allah ne ya je a yi masa haka ai da ya san yaje je ga abin da zai same shi tun da annabin allah ne sai ce a ba haka ba ne wannan abin da allah ya kaddara kenan لا أملك نفسي illa ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو ghaiba inda na san gaibu law a أهلت larabci har kuntina'in limtina. harafi ne da yake hana faruwar abu ya faru dalilin rashin faruwar wannan ita da na san gaibu lattar sartu min alkhairi da na yawaita wa kai na samun alkhairi ma'ana ban sani ba ke ban san gaibu ba da na sani ma'ana baka sani ko kai ne zaka ji ka ce da na san kaza to ma'ana me baka sani ya ce to da na san gaibu da na yawaita wa na ayyukan alkhairi alkhairi ta samu na wa ma masane su da ban bar wani mummuna da ya same ni ba gane ne kawai ku sani manzo ne ne gargaɗi ne a albishir ga waɗanda mutanen da suke masu imani Allah ya sa da mu a ciki annabi ya ce bai san gaibu ba mun yarda bai san gaibu ba Allah ya ce bai san gaibu ba mun yarda bai san gaibu ba ba ko wanda zai ce da mu ya san gaibu bai na na isha sai ta ce abu na biyu duk wanda ice manzan Allah ya ga Allah ta ce ƙarya ike yi ku ce ƙarya ike wannan fana na isha ce take ba mu authority za ka mun ce ƙarya kake mun yi mata yaya ne ka san ko tana gaban ka kowa ya kai aisha ta ce wanda ya ce da mu annabi ya ga Allah mu ce ƙarya ike yi da ka kai da kace annabi ya ga Allah ƙarya kake yi na aisha ta ce mu faɗa za mu gaya maka haka kawai ta faɗa ko ta kafa hujja alaran ma kuma sura ta shida sura baya kaɗan la tudri kuhul absar la tudri kuhul absar wa huwa al absar wa huwa al-latiful khabir yake la tudri kuhul absar gallai ba su iya zaskar ganin Allah ba wani ido a nan duniya da zai iya ganin Allah wa huwa yudrikul absar shi kuma ina ganin ganin kowa kowa Allah yana ganin wa huwa al-latif Allah ne mai tausi inda duk kake tunanin ka shiga ba zai ganka ba ya tsada da ya shiga zai ganka al-khabir ne masani masanin da babu irin nana Aisha ta ce wanda ya ce manzan Allah ya ga Allah mu ce ya ikiri. in jina na aisha to manzala bai ga Allah ba to ainihin kun ga annabi Musa yake ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani sha ba za a ganka ba to ga kuma wannan ayat Allah subhanahu wa ta'ala lan tarani ba za ka iya gani na ba mun ji biyu lauku na na Aisha tace duk wanda yace manzo Allah ya san ina rai yake a jikin mutum ƙarya yake ku ce ƙarya yake ba wanda san ina da yake a cikin mutum da Allah sai ta kawo ayar sura ta goma sha bakwai suratul isra wa yas'alunaka 'anil ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله سوى يسألونك عن الروح سنة تنبيرك قبل ري وإنا ريك أنك مسلم Wannan ruhu min abdi rabbi ita ka ce rai al'amari ne na ubangiji ba wanda ya san shi in ba ba Wani ruhu min abdi rabbi wa ma utitun min al'ilmi ba ba ku komai na daga ilimi ba game da rai da ma sauran ilimin muka illa kalila ba ke dan abu nan kani wanda bai zaka kara karya dan kadan aka ba ku zaka masu binciken sayin kimiyya ku je ku yi ku ta bincike akan amoeba amma dai ma utitun min al-ilmi illa qalila kana gane ba wanda ya san da yake a cikin mutum dan wai aka cire wa fara kai ta ce rai ne ai ran ba kai yake ba a halin mai ran yake shine Allah da aka sai a cire ran kan kuma ai ta rayuwa anya fara anya fara a cire kai kuma ta gaba da rayuwa anya a'a wani abu ne to sai kaga wani an fasa masa ciki ya mutu wani a yatsa ma za a yanke masa sai kai akwai wanda aka samu dungura kai irin dungure kai ɗin nan da fushi e dungure wani kai wallahi ajali ya haɗa kawai sai faɗi wani yanzu kaga kan da ya dungura shi ne nan an rage fi ba wanda ya san ina da yake sai Allah saboda aka ku kyale al'amarin Allah subhanahu wata'ala yan uwa masu albarka waɗannan abubuwa guda uku na na isa kake manzan Allah bai san su ba wanda ya jingina su zuwa ga manzan Allah ƙarya yake kuma ƙarya ne ƙarya yake Allah ya gane da mu to Allah subhanahu wataala sai in a faɗa harshen annabi Musa yake tuntu ilaika wa ana wal mu'minin to lokaci kuma ya riga ya yi saboda haka sai ku yi haƙuri ma kwana a nan insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi ci gaba ne na abin da ya faru da tsakanin ubangiji da annabi musa alaihi salam da kuma ainihin shimfiɗa domin a nuna mana in kana tare da mutane inda bakinsu ya karkata to na yin sai ke zuba ai sun ɗauko aƙidar cewa a sa musu Allah ko fizikal Allah to za ku ji musu da wannan aƙidar ba har tafiyar annabi musa su da kansu sai suka mayi Allah ɗin suka ci gaba da bauta ga abin annabi Musa ya dawo insha Allah za mu ji wannan darasi da wasu darussa gobe idan Allah ya samu na rayu da fatan Allah ya bar rayuwar mu zuwa gobe ya tsare imanin mu ya tsare mutuncin mu ya tsare rayuwar mu ya tsare lafiyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana duk abin da ke da alaka da mu in kuma kwana ya kare to Allah ya sa mu da imani Allah ya sa lahira ta ji mana duniya Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته